أعوذ بالله wa الشيطان بسم shi gaba ga littafin na na ɗan da rani na yabon annabi sallallahu sallama wasallam dai ni magana irin yabon da ya kawo ma'aiki cewa mai damammen ciki kuma mai sabbin shekaru kuma yi magana kan irin zaruncin ma'aiki kuma da kyautar da suke yi kuma da magana kan waɗanda ba su iya kwatsashe shi ga yabon inda ya cewa inna shauki ajal haza ma'ana matuƙar wannan kuku aji ajal haza don wannan da nake yabo shine ma'aiki lar awa bai kwasuwa to ana nan dai har ya kwado cewa duk wanda ya zarge shi ga son matan hurul aini dan yabon da suka yi to wannan ya halaka to najjini min ulaki min firaki sabbihan min adin qadda qalbi ma qadar rahmanu kan fara da abi hubba man ya alidin lahi san najjini min ma'uqasi inna hasbi lana an lillana kalban fakasin kalbin kulla lillan to shi ne yake cewa na ya ma'aiki ka tsarshe ne min ma'ulaki na abin da nika gamuwa da shi han wanda ya lokantu ma'ana ya kusantu min ke sabbi na rabuwa da mai bege shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam adda ƙalbi zuciyata ta kace min adin saboda nisanta sayyidul wujudi sallallahu to dama ba mamaki ma qadar rahmanu abinda sarki Allah mai rahama ya hukunta kana shine ya zama fara da abi al'ada ta ta zan hubba son manyar a wanda ke kiyayewa libinin lahi san kuma mai tsara addinin Allah najjin ya ma'aiki ka ƙarshe ne min ma'aukasi na abin da nake zazzaya da shi na bakin ciki inna hajfiya haƙiƙa mutuwa ta saboda son ka ana tayin zanto lana yanzu yanzu lilla na kalban ka tausasa zuciyanmu ka ƙasil kalbi mai busassar zuciya ni kenan lan za ta yi taushil hullar in ta ga abokai shine masoyanta kenan ma'aiki shi ka ne ko da to da su ga jam'i ta aziman ne Don ula aini hawayen idanu na kenan jar ya gudana kalwar kasu ce ruwan girgije ne min bi'ali sabbi saboda nisan tabbe wanda nake begin soɗi ne Jiltu sai ne ya wace haular dari gehen gidana nake kwana da daddare kalmar darudi kamar wanda an hakuri zil a hati ma'abuci aibo ba na shi an kore shi kuna shi aibo ba kuma hara sai ɗemuwa an samu tsalolin kenan ya rikice kuntu na kasance fi duniya nan duniya kamar yusula kamar wanda a haƙuna binar da wuta lita abidin saboda wahal suwar beginsu. su anil hajiri ina kamar kamamme ga ƙauracewa ta ma'aiki a yanin alama fi iralil wasu daga gittawar saduwa dar wanda ke gudana shi wannan ƙauracewar kala haddare. Kala haddare kamar mai yawan yaudara Abin da suka mai yawan yaudara ba kaddara ki ba kaddar mai yawan yaudara shi ne barawo ma'ana kewaya ɗaya nake kamar ɓarawo cikin dare to sai magana da kai ne kuma latar halkakkai tafiya ma'ana tsayawi guda don falhasha ɗiyan ciki fari masu tafarfasa ne min kasratil isfari saboda yawan kasuwa da masoyi shine sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam ma'ana tsayi tsayawi guda kamar can da mai shiri ne ya ce la aji wala ambi ban iya tafiya ban iya dawa ni tsayi guda dole to shi ne yi zai magana da kai ne shi ne begin ce lanta zalba ka gushe ba kai tsari kana mai takama haula ti gehen daki ne gehen daki na ƙaɗiban kana zamni zahawan don rohu don girman kai to kuma ana ce ma zahawan rohu farin ciki na son abu wanda har zai sa sai ka yi taɓi ko sai ka motsa jiki shi zahawan shine izdiharukum ta tazal ta gushe ba tamshi kana tafiya kai wannan mutum wata sini kana karkata ga hubba mar'in son wani mutum da suke jaliban jagora ne ga addini duk dai da kai ne shi lam tazal ba gushe ba jini kana dasar simarar hubbi ɗayan itace na su Daharan matukar zamani kuma haliban kana mai tatsan madara ta su shine halib kenan ya fa'ilan fa'ilan din shi shine allazi yahlubul labana lamta zalbat ka gushe ba ta zuwaru kana takura kibran don girman ka janiban kana mai santa a ni da gari liminka da gare ka to ka sani kai da kai ne shi ta la ta jabbar kakkai girman ta falfata saurayi man wanda suke kalbuhu zuciya ce aljabbaru akwai mai taurin kai ta mai yawan taurin kai ta zuciya ba ya halaka wannan mutum la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithlu dharratin min kibr azan allahumma muzhaba tulwada tun sa'ad da nisab kawahi ma'ana dai an ka sha makance ne masturan alhali wanda an ka ruhe shi rahim bi hujibin da shamaki filliwa ga tudun rare ko tudun ina can cikin rahi kultu sai nace inni ni dinnan to kultu din ga gaman koli ne can rabbi to amma sai jimla itiraliya nace inni ni dinnan rajin ina mai dan mahattar fika kauli dacewar zancen gano da zan yi lilkuwa da karhi na faɗi wannan magana to tun da aisha makance ne ce ya rabbi ya matalicci na as'id ka hauho da raurati rahina rahin ga naulin najri bisa ga tudu fi alassuwa ga mai ɗaukaka tsakar kwani nan ya kamanta ta ne kamar wanda a cikin rahi ko tudu bai gani sai roki Allah ya ɗaukaka shi daga rahin zuwa tudu ma'ana dai ya kamanta rashin ziyartar maki kamar wanda a cikin rahi na hannu bai ganin mutane na haka idan ya samu ziyarar kamando ko shi bisa tudu ne mushadattul da tun wadda na isa ɗaura tsakiya ta kinara ce daga yayi hankali radda isa ɗaura wando da kaina na atarran ina wanda an hagitta bizan naril hawa da kandu na bel ɗin nan ja bel na son ma'aiki amma kuma sai zallam a zalban gushe ba finnari cikin wutar su to ai dama wal aula abin da ya cancanta bi zigan nar ga wanda adda wannan kandun nasu nar shine wutar son ma'aiki mana tunda har mutum ya daura kandun su to lalle dama abin da ya cancanta da shi wannan wutar da ahlam hankula sun yi ɗemuwa min ƙasa ta shaidanin saboda zozayya da shaidan gawa wanda shi sai dan ya halaka su na abinda a kwadanci da fata da mihi na rayuwata hubbu son man kada zara baitan wanda ya ziyarci ɗaki ma'aiki kinan da ziyarci ɗakin Allah kuma kasawa ya zaune ɗaya batan matina kenan wanga baitin yana da tagmil tagmil shine wata ma'ana ta isu a cikin wani baiti can shi ne mutufa ce da yi shi wasu turu juhudi an tabmini Kabat ita Madina ta yi daɗi biman kad hawa ga wanda ya tara sirrin wujud a sirran talikai gaba ɗai. Sallallahu Alaihi Wasallam fa inna min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilmin lauhi wal qalam. Ko da sun ce ya kare shi ne can gabakin su wasan abin da a wurin. ta a kalbi zuciyata ta yi nemuwa a taho tun sa'ad ta taho mai to ta yi nemuwa min tabari hawa daga matsanancin so kuma na ce min tabari hawa daga matsanancin so nafsul kalima ne nafsul ma'ana ma a fakal kalbo zuciyar nan to ba ta falka ba har tun sa'ad da ta yi nemuwa min ɗarfika daga ganinka a sahari wanda ke yawan hana ido kwana fa'alu ke to kuma zai yi magana ga wasu waɗanda ba yaban yadda dame su ba shi ne ke cazar hawan lazzati bari son jin daɗa ɗai na duniya cewa yana magana kan waɗanda ke yaban mutane don su samu wasu abubuwa ce bari son ɗan duniya kai muhtar ka zaɓi madaha yabon ƙarmin bajini shine zarumi abidin mai yawan ibada don idan ka yabe wani fasiki ya yi bai da waɗannan ɗabi'un ma ka yabe shi da su an kaya alfasha mai shi yana tanabi madihu siwal muhtar bil aqli ya'bathu wa aktharuhu jahlun bihi hilmar uyar fufu da ce yabon duk wanda ba annabin zaɓi ba sallallahu alaihi sallama to duk wanda ba shi ba ana wargi yana wasa ne da hankali shi mai yabon mafi yawan ma yabon jahilci ne kuma dan adam yakan alfasha da yabon to shine ka zaɓi yabon bajini zarumi mai ibada manan sa'imin mai azumi fi fisaifi lokacin bazara wai dama lokacin bazara azumi ya shi wuya to mai yawan azumi wannan lokacin kawamin mai yawan kiyamun bilailin da daddare sajirin mai yawan yin nafil bilin Nasiru mai taimako bil millati samha ga addinin nan mai sauki addinin abdin bawa ne ja'idin mai yawan alheri daga judu ne garha wani zizlani bari son bananci da 'yan mata dama albizlani bari yin ne mata aka ne yana magana ne ga irin su umrul kaisi khalilayya murrabi ala ummi jundubin نقد لبانات الفؤاد المؤدب فإنكما إن تنذراني ساعة من الدهر ينفعني لداء مجند ألم ترياني كلما جئت دارقا أجيب أجيب لحديبا وإن لم تديني لسنا سمن دي هات إندي كيشا فرطنا لنا to duk dai bari bari yaban yan mata mana waktar ka zaɓi madaha yaban sadarin shugaba mana babba babba majidin kuma mai yawan alheri mai yawan girma ja'idin mai yawan baiwa karmin bajini sariyin zarumi mai yawan kai hari har wanda ya tsire ta suwa ya tona an shigaril ari daga aibin duk wani mai aibi da mashi shi duka shigar auren aibi to shigar ke sayyidin shi shugaba ne an shafe mubtada huwa sayyidin kenan fi kulle amrin ga kowane irin al'amari shine ja gaba jumlatul ushaki jama'an masu bege shak masu begen so ne gare shi za ga ana taiban mahaki kowane zamani da nau'i kala-kala na mai in ma mutum na na waƙoƙin ibe ma'aiki ba kaga abin da ya na mai kyauta alma'akuma dabba mai babban tozo ce kamar za ce jif jif din nan da irin Um, da discussion ko da sauransu CRB din nan to dabba mai babban tozo to wancan lokacin sai mai kuɗi adda ya to ma'aiki mai kyauta ne da alma'akuma dabba mai babban tozo rakumi su wal maktuma da kuma abin da aka yanke abin da an kawo stamp zinari da azurfa bandur bandur ta mai bege ne kuma lidda'a ce ga da'o'in Allah saibin mai azumi ne fi saiti lokacin bazara ya sake nana ta waccan haq wanda ya saukar suwa ne bin nikimati da azabobi jam'u nikima fil fara ga kahir sayyidin shi shugaba ne fi kulle haɗarin da dukkan babban lamari faq wanda ya kere al’afa ki shugabannin sasanni ne can mai shirya na cewa قضى الله أن الرسل أسبق خلقه وأن رسول الله للرسل أسبق yace Allah ya hukunta su manzanni duk gabaɗaya sun cire matalikan Allah gabaɗaya kowa sun cire ba wanda a gaba gare su amma wa annar rasulullah da shi ba nabi sallallahu alaihi wasallam shi ko asbaqul rasul shi ko ya cire manzanni da shi ayat sayyidin fi kulli khadabin sadatal afaqi faq ayyidin mai ƙarfi ne fi dini ga addini ba wasa balwa musibar ma'aiki ta gargada ce ilil fusake zuwa ga kahirrai zuwa ga fasikai wadda suka yi tada waɗanda fasicinsu ya kai su ga kahirci dama ko zalunci akwai wanda ka kai mutum ga kahirci can Allah ya ce wal kafiru na kuma zalimu kaga wannan zalunci na kahirci kenan cikin suratul bakara. sakhirun mai bugun gaba ne fi dastihi ga majalisati abinda cikin ma'ana majalisati abin bugun gaban ne al-mukhtaru abin zabi ne min jillil anam ga dukkan talikai wato zabin zabi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi al-mukhtaru min jillil anam hadisi na ashifa na cewa ashifa bi ta'rif hujjul mustafa inna allaha ta'ala ikhtara من ولد إبراهيم إسماعيل واختار من ولد إسماعيل بني بني كنانة واختار من بني كنانة قريشا واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم ونولد أنا سيد ولد آدم ولا فخر abinda hadisin ke nufi hakika Allah cikin ɗiyan annabi Ibrahim cikin zuriya na Ibrahim ya zaɓi Ismail shine haya kuma cikin zuriya na Ismail Allah ya sake zaɓin Banu Kinana cikin Banu Kinana Allah ya sake zaɓin Quraishawa cikin Quraishawa Allah ya sake zaɓin Banu Hashim cikin Banu Hashim Allah sake tankaɗe da rairaya hidda sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam wani wuri ce ni ne shugaban 'ya'yan adam ba wai ina bugun gaba bane haka take sallallahu alaihi wasallam da kaga al-muqtar min jillil anam ke fasilin mai rarrabewa ne ga hukunci bil haqqi da gaskiya kuma sai ka sake cata wanda ya cika ne sai ka sake cewa kuma bil haƙƙi da gaskiyar fi zulumati cikin lokacin da ana zalunce zalunci wal khusumati ana hodace hodace to lokacin ma'aiki ya cika da gaskiya kowace iri ya cika da adalci sallallahu alaihi wasallam lokacin gaskiyar na da waya kenan sannan lokacin na sai da abubakar ya mara mai baya wanda duk duniya sun yi lokaci biyu wanda gaba ɗaya ba fayil ɗin da aka kai da nan kasa zuwa sama na ibada in ba ma'aiki ba sai sai na abubakar sai da suka yi haka sannan wasu suka shigo addini radiyallahu an abi bakrin wa an sahabati ajma'in dakatar duniya duniya ta kokonta bijeshin da runduna min hota ma'aiki wanda ram ta ne sobal kubri jihar kahirci a rushe kahirci inna nazalna inna inna idza nazalna ala sahati qawmi fasaha faharu shi ne bugun gaban dinin lahi addinin Allah man shi ne wanda jadawahu baiwa ta da alheri ne a sun game filan al'ami da ni'imomi albarkaci ne ne ake ci yanzu hansa ɗin gare muke ɗauka da ita albarkaci ne ne irin jirgin da aka zuwa da kwamfutocin nan da sauransu bai komi na nan wa shi ran wanda ya nihi kasarata ikirami yawan girmama-girmama ne min jinsin ma'ali da jinsi na ɗaukake ɗaukake na ya ɗebo kuma shi ma'aiki hanyar najlu ɗa ne ga abayan ubannai kiramin masu girma su annabi ibrahim alaihi salam sami'ina masu saurare lilhuda zuwa ga shari'ar Allah na masu haƙuri masu haƙuri inna swabira. Wa sabira na masu azirin su annabi nuhu alaihi salam na masu horonin nada da kyauta wadda uwayen mahaiki kenan kami'ina masu kwatsassuwa na masu tsananin damka dama baɗashu a riki mutum da ƙarfi ya yi albaɗashu al'akazu da kowa inna baɗsha rabbika la shadid zajiri na masu tsawata ne ida ga abokan gaba ba wasa to wagga ɗangon guda uku shine na uwayen ma'aiki to sai nan yana batun ma'aiki ce nasuru shi ma'aiki taimako ne ba ma shi an mai taimakon ba shi a taimakon ayatul huda ayoyin shari'a sun baku wanda ya mai yawan kere magayatin na damu tukunnin baiwa ne adilin adili ne sallallahu alaihi wasallam indiyu takobi ne kira indiya al'ari wanda ya tsiraita ne ya tuku daga kubeni sham wanda ya gane ne arewa gushami ga Azalumai. ba gushami yake ba gushami ne jam'u gashi ne kenan wa zalim muhlikul kuffari masu halaka kafirai ne tunan yana nufin sahabbai fil aradi yin ne mina ada'ihim na abokan gabansu su su halaka su irin su sai na ali radiyallahu anhu irin su da ita kashe irin amrun irin su amurin nan wanda uwa ta hatta sauke kanta saboda bakin ciki an kashe shiga sunan dai da yawa da sauran sahabbai mufsidin al'arda masu bata kasa ne su a ce a bata kasa ko ko kayare walan amma da limomi min asharabin na abubuwan can su mai musu hasiri ke mai sa musu takunkumi mushribin alhanka masu shayar da makura ne wad na da takaice takaice min asharafihim daga manyan manyan kayarai tun da lokacin da aka yakin haibar sai da na alishi dai radiyallahu anhu A bar shi da manyan manyan kayaran nan irin su antarudin nan irin su matu. duk dai kattan kayaran nan ƙarshen ta hammar habunu mansiyat yahudi ya hito ƙarshen ta gama da shi duk dai sai da na ali kaga sai da ya ta ba da takaici ga manyan manyan sana cewa shi marhabu din ya ce ba a cewa wani ya hito a ce ai ya kashe shi ba a cewa wani ya hito a ce ai ya kashe shi biyu ya kashe manyan manyan din nan yaran su mu'timu ma'aiki mai sa maraici ne ga al'abna ɗiyan kahirrai bil haija ga kai daga ya sa maraici an aba'in don an kashe ubanninsu dole a ce maraici da tuna min da kaulin sayyidina umar radiyallahu anhu lokacin da za a yi tara kowa ya yi taɓoyi mai yawa amma shi bayyane ya zage ta ya ce maka harri Duwan da ka son ɗiya ne su yi maraici ko mata ta ta yi gwabranci ko inna ta ta rasa ɗa ya biyo ni bayan dukin can gaba dai ka hare ba wanda ya zo shi kenan bayyane ma zai jira ta radiyallahu anka ya umar mushfiqun annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne hu tsananin tausayi ne almumuku abin su ne kuma shi tausan nan tam ya ce katankal lil aitami ga marayu sallallahu alaihi wasallam simalul yatama ismatul lil arazin can abbas yana bunar ya yace wa abyadu yastaskal ghamam bi wajhihi sima lil tama ismatul lil aramil ce mahi haske wanda ake bada shayar su girgije da alheri da albarkaci ne kuma mai taimakon marayu ne kuma tsari ne ga marasa gata shi wurin labe wasu to fara annabi sallallahu alaihi wasallama ya zan wahaban mai yawan alheri lil khairati da alkhairoi liman kad mannahu ga wanda ya bide shi baiwa aisha radiyallahu anha take cewa ma su ila rasulullah sallallahu alaihi an shay'in qaddu la ba a taba tambaya annabi sallallahu alaihi wani abu da dai yace ba bai ba su ba Sara mautan ya zan mutuwa lillazi kad ha daga wanda ya kau da kai amma sannahu ga abin da sunnanta na ta wanda ya kau da kai ga sunna to ya zan mutuwa gare shi mai sallallahu alaihi kullu ummati dakhulul jannata illa man aba قالوا من أبى رسول الله قال من أدعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صار يا ذن لا يستوى باء ديديتا da shi fi da'ati ga da'o'i ne saboda akwai lokacin da ya azumi ya kwana guda sahabbai bai sha ruwa ba sahabbai suka gwada sun ka ga wuce sun ka dan gwada da na uku dai sai sun ka tsaya in ka gane lalle ba su iya cimma ya ce to Zan ka haya cikin idimu ne rabi ne ba irin ku nake ba ni Allah na ta shi daga ci da sha to kaga ba a iyawa ga da'a a sallallahu sallar wasallam min annahu cewa shi sama ya kame Allah zati daga jin daɗa ɗaya na duniya lil ma'bud ya koma zuwa ga abin bauta shi ne Allah lil ma'bud tunda ba a taɓa kwana uku jere a yi abinci gidan ma'aiki ba cewa ya ma na yi yau in ci abinci in gode ma Allah gobe in rasa in yi hankuri sallallahu alaihi wasallam lakin na sai dai shi mujrimu samsa mai takobi ne mai yawan kasa shine samsa kuma laisa sam bai dan yana kurumta ba an katlil a'adi ga kashe abokan gaba to wannan dai ce lakin na hu mancin ya yi shi ce ana ce mai تأكيد المدح بما يشبه الذم yana yabo ne sai ce lakin nan sai a ga wata matsala ta sai an sake kawo kuma sifa ta yabo can qawmun azizun jaruhum lakinnahum yaslubihim an walidain wa maulid iri ne ne sannan kuma wala aiba fihim ghayra anna suyufahum na fululun an qira'il can sannan biga shi yake cewa ba aibi gare su sai dai takubbansu suna da gwadari suna da alamar duk canyewa saboda bugun kafaɗun kahirai da suke yi kacan mutane kasan shi na da zaya musulunta da baya muhu azaba annabi sallallahu sallar Sallama. hukuba ce karkana ta kasance ne timar rama ga duk wanda za a alwara cuta matalikai bai bari juhuduhu kokari ne fi mulkihi ga manzanci ne ya imalu aikatar da nujubati sura zaɓaɗɗin raƙumma masu tafiyar dare na ce dabba ba kokin yaƙi da mummin wajuhu huska wata irin huska ta munirin mai haske kuma mai hasken nan dudiya mai haskakawa dama akwai bambancin nur da biya wallazi ja'ala shamsa biya'a wal qamara nura aga shamsu an kace mata biya'u saboda haske hasken ta yayi shi ko kamar nuru to Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka dubi huska ta ka ce sha hudu mutane ke gudana da kai da kawo cikin huskan nan tashi sannan ma yake kai saboda haske ne yana cikin gida kana da nesa za ka ga haske ya ga gaba zai maku da arewa ka aza wata wani irin ma wane hitila kan wane a da kamar wata ya faɗo cikin gida shi ma aiki na ciki wata rana aisha radiyallahu anha tana ɗinki ana iska hitila ta mutu ɗinki ya tsaya ma'aiki na assalamu alaikum yana sallamowa hasken huskan ma'aiki yasa Aisha ta ga allurarta radiyallahu anha wa ardaha ta ɗauki allurarta ta ci gaba da ɗinki amma kamin ta ci gaba sai ta diga ma'aiki ta yi murmushi murmushi a taimar wasu baitoci daga cikin su ga wasu sunan ta ce wa ajmalu min kalam taraka ainun wa akmalu min kalam talida nisa'u خلقت مبرأ من كل عيب كأنك كان خلقت كما تشاء Aisha take cewa tana bin angonta wa ajmalu minka wanda ya ka kyau kai annabi sallallahu alaihi wasallam lam taraka du'ayn da dai ijiya bata gan shi ba kuma ba za ta gan iri ne ba wa akmalu minka wanda ya ka haduwa kammaluwa lam taliban nisa'u mata ba su haife shi ba kuma ba haihuwa ce za a yi ba iri ne لقد عجز الآباء إلى بشبهه tace kulitta an talice ka kai ma'aiki mubarra'u an kubuta sheka min kulli aibin ga kowane irin aibi ka da labu ka annaka kad khuliqta kamar dai an talice ka hakika kamata ta sha'u kamar da hake so kamar kai kacce a talice ka haka aka talice ka haka sallallahu alaihi wasallam to shi wajhu huska na sallallahu alaihi wasallam wajhun wata irin huska ce munirin mai wani irin haske na kiratu ta'azim kenan dudiya mai haskakawa shine kaga bawul musalli ma ce nurul musalli ma'ana haskakawa mai sallah in yura idan an ka dube shi bai gamin kuma zaki ne wanda turmu za wa birga mai zakokin ashura wurin da aka ce mashura wani kunci ne wanda zakoka ne manya-manya ne min da yana daga al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam zarumi ne hamsin mai ƙarfi ne shi a hamsin nan ba biyan ne ba hamsin mai ƙarfi ne hamu wanda ya yi nihi ne ila garbi zuwa ga bugun dulakal hama wanda ya saki tukullu makkai ne shi ne kahiri in yake musulunta kamar ya ce tukullu makka ne a to a buga da shek abdulak alhamu wanda ya saki tukullu makka ne alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah